sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallaci Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha shida ga watan shekarar dubu dari hudu da arba'in da hudu a hijirar sallallahu alaihi wa sallam ya dace da ranar bakwai ga watan hudu 2023 muna roƙon Allah ya dakatar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da malamanmu da imajiranmu Allah ya fita da namu ƙarshen yan uwanmu da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah a wannan yammaci na wato juma'a a cikin watan ramadana Allah ya sa muna daga cikin ‘yantattu daga azabarsa, Allah ya sa mu cikin rahamarsa gaba ɗaya, Allah ya gafarta mana mu gaba ɗaya, bukatunmu na alkhairi Allah ya sani ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, ya Allah ‘yan uwanmu da suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mu, wa'yanda suka baje Allah ka dawo da su suna raye, kuma sun mutu Allah ka gafarta mu, duk wa'yanda suke son mu da alkhairi a ko'ina Allah ka nuna musu alkhairi, masu sauraron mu a ƙasashe daban-daban suna ta aiko da gaisuwa da kaunarsu da fatan alkhairi Allah ka nuna musu alkhairi a inda suke ya Allah muna roƙonka ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu wannan jiha mu ta Borno Allah ta albarkace ka Allah ka albarkaci bayan aka da suke cikin wannan jiha Allah ka albarkaci shugabanni a cikin wannan jiha ya Allah kada ka nuna muna bincinu da suka faru jikokin mu makar Allah ka nuna musu irin ya Allah duk wanda yake son al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alkhairi Allah ka nuna masa alkhairi duk wanda yake son fitina cikin al'ummar sallallahu alaihi wasallam wasallam Allah ka tarwatsa niyyarsa ya Allah muna roƙonka waɗanda suke neman gafara ga iyayensu Allah ka isar da gafara gare su Allah ka sanya kaburburan iyayenmu ya Allah Allah ka sanya kaburburan malamanmu ya Allah ya Allah waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka yi maganin su duk waɗanda suke tinkara bayan ka da sharri Allah ka mayar musu da sharri masu sihiri da dabo dabo Allah ka karya aniyarsu duk waɗanda suke neman fitar da mata a gidajen mazajen su don su shiga Allah karka ba su nasara Allah karka ba su nasara Allah karka ba su nasara ya Allah duk wanda yake son ya yi aure Allah ka ba shi mata ta gari matan da take son aure Allah ka ba ta miji na gari Allah ka albarkaci kasuwanci ɗan kasuwan Allah ka albarkaci sana'a masu sana'a ya Allah ka albarkaci noma masu noma ya Allah tarurrukan da muke wajen karatu Allah ka sa ya zama dalilin samun tsira Allah ka ne ka sa ya zama dalilin ka na karɓa Allah ka sa Qur'ani ya yi mana inuwar da tashin kiyama ya sa Qur'ani ya jagorance mu zuwa aljanna ya rabbal alamin صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين زام ساتي سورة الليل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل وأن سورة كده تنتهي مجانا أكان وأتدري an sa masa wannan suna saboda Allah maɗaukaki ya bude da rantsuwa a da dare a farko wannan sura sura ce makiya kuma ayoyinta 21 ce kuma tana karantar da wato mawdu'i na wato tabbatar da kadaitan Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kuma duk wanda ya samu ya Allah ne ya baki wanda bai samu ba ya yarda Allah ne bai baki ba kuma Allah ya riga ya rubuta komai abin da ya rubuta ne shine mai kasancewa wanda ya zartar kan kafin halitta su ne masu kasancewa Allah madaukaki yana cewa bismillahir rahmanir rahim wallahi Allah yake yana rantsuwa da dare idan ya bisha idan dare nan ya rufe wannan hali da kuma yini idan ta jalla idan haskensa ya bai bazu idan gari ya waye haske na bazuwa to Allah yana rantsuwa da wannan lokacin wama khalaqa adh-dhakara wal-untha Allah yana rantsuwa da abin da ya halitti mace da namiji kamar yadda mun yi magana akan wa walidin wa ma da Allah kamar yadda kuma madafuci yana cewa wa khalaqnakum azwaja wa min kulli shay'in khalaqna zaune mace da namiji a kowane halitta haka Allah to Allah yana rantsuwa da wannan ikon inna sa'yakum latatta lalle ayyukan ku a rarrabe suke ma'ana ayyukan ku daban-daban suke la me yasa saboda wani aikin sa aiki ne na alkhairi wanda zai kai shi aljanna wani kuma aikin sa aiki ne na azaba wanda zai kai shi wuta za ga mutane idan suka fita kamar yana nan sallallahu alaihi wasallam ya kullu nasi yabdu fa bai'u nafsahu wa mawjibuha aw mawjibuha mutane za su ayi gari kowa zai fita sai da kai ko dai in tadda kanshi ko ya saka cikin azaba an fita ana nema in halaliyan ka ne ba ka bauta wa Allah kan lokaci ka kiyaye gaskiya to shi kenan ka ɗan da kanka amma da ka fita nema sai ka dinga cin haramun ka zalunci wannan ka yi ƙarya akan wannan lokacin sallah ya ba ba a ganka a masallaci ba me yasa kana neman kuɗi to wannan kaga mu bi ku haƙi mutum ya halaka da kansa Allah ya ce inna sa'yakum lasatta kowa aikinsa daban-daban yake abin da aka rike shi saboda shi din nan nan zai gudana. fa amma man a'ta wattaqa amma mutumin da ya bada dukiyarsa fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah wattaqa kuma ya kiyaye umarnin Allah ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata kyakkyawar sakamako da aka faɗa na duk wanda yayi alkhairi zai samu alkhairi fa sanayasiruhu lil yusra lalle da sanu za mu tofa kashi zuwa hanya mai sauki wato shine zuwa aljanna ne yasiruhu lil yusra ibn abbas zuwa ga alkhairi wa amma man bakhila wastaghna amma wanda yayi rowa ba ya yi rowan abin da Allah ya ba shi ya iya cire zakka ya kuma iya cire wato abin da zai taimaka bayan Allah wastagana ya wadatu ga barin Allah ma'ana ya nuna bai da bukata a wajen Allah shine wastagana kuma wannan mutumin wa kazzaba bil husna ya kare ta kuma sakamako da aka fada na idan mutum yayi zai samu ladan abin da yake a Najeriya lil yusra da sanu za mu sauka kaji zuwa wuri mai kunci shine azabar Allah wato zai zama ba zai taba ganin alkhairi ba kamar yadda Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum ko wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka duk mutumin da yace ba zai yi hanyar Allah ba sai Allah ya sakar masa kamar yadda Allah ya ce falamma zaghu azagha Allah yayin da suka karkata suka bar hanyar Allah sai Allah ya karkatar da zakatun su gaba fi qulubihim maradun ma zadahum Allah marra Allah shi lamarinsa yana da sauki in ka ci alkhairi kake so sai ya sare maka in ka ci kai barna za ka yi sai ga hanyar barna ta yi maka sauki yanzu kai mai son alkhairi in ka ga mai barna ma za ka yi maka ya mutum za a ce zai sha tramol ya ce banalin ya sha ya sha dalilin ko ya sha wuri ya sha wani ma zai hada kwayoyin gaba ɗaya a hannun su ya zuba a baki ya tauna ya tauna fuska a burkuke ya tura da ruwa can an jima sai ka ganki a jefe sai kana ta duniya mutum zai yi hankali da hankalinka shi kuma yana ganin kai din ba ka da hankali don shi lokacin da ya sha abin na ya shiga jikin sannan yana ji kamar shi ne shugaban duniya yana magana yana tafa sai kuma kana tausaya wannan ita ce yadda Allah yake tsara wa mutane ayyuka yanzu ka tashi kai alwala ka zo masallaci kai sallah ka zauna kana ambaton Allah nan shi yana ganin yana da nauyi ba zai iya ba ya ma mutum yana kai kuma in ba hakan kai ba ba ka samu nutsuwa ba to ka kenan wancan ya lil yusra saboda kai ne ne nema ya yassara masa wannan kuma lil tura saboda sharri ya dauka shi kuma ya shiga musiba to Allah farke ce wa ma yughni anhu maluhu idza taradda to dukiyar da yake tinkaho da ita ba za ta amfane shi ba idan taradda idan aka gangaro su cikin wuta taradda cikin wutar mu sai gangara ya shiga azaba ya halaka da yawa masu tafsiri suna magana akan cewa wannan ayoyin wato man ata saqa wa saddaqa bil husna fa yusuhu bil yusra wa inna ayoyin suna cewa ana magana ne akan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yawanci masu tafsiri suna nuna haka ya ba da dukiyarsa ya gaskata sakamako amma da yawa masu tafsiri suna nuna kuma ayoyin ba su ta akan abubakar ba bal abubakar shine aula wanda za a fara magana a shi domin duk wanda a farkon lamarin ya taimaka wa addini lokacin da ba mai taimako sai shi ko irinsa kaga ba za ka haɗe shi da wanda ya zo ya taimaka daga baya ba kamar yadda Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu bil husna da zai yiwu a ce an yi daidai ba mutumin da farkon musulunci annabi an hana shi da a gida ba ya sayarwa bai saya ba abinci abubakar ya zo da dukiyarsa yana baiwa annabi abinci yana yana taimakawa sabija yana taimakawa kira zuwa ga Allah in an kama wani ana azurtar da shi wani bawa sai abubakar ya je ya saya ɗan da wani an kama shi don bashi da ake bisa abubakar ya je ya ya kwato shi haka haka yake yi har addini ya zo ya yi ƙarfi mutane suka zo suka yi ƙarfi musulunci, ya kai ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai zo ya ce ya rasulullah ni zan bi ka annabi ya ce a'a ba za ka iya ba ka je ka zauna sai ka ji na bayyana sannan ka an yi wannan zamani a lokacin kuma abubakar yana taimakawa da dukiyarsa gaji da kansa kuma yana tare da annabi shine farko wanda aka yi masa duka bayan annabi akan musulunci saboda annabi alaihi salatu wa salam ya zo yana karantarwa yana ba mafara karantarwa yana sallah a ka'aba sai abakar ya zo ya fara sallah sai suka zo suka fara dukan annabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar yake musu a tattaluna rajulan an ya kula rabbi Allah yanzu da ku kashe mutum don ya ce Allah ne ubangijinsa shi kenan suka ce ai dama sai muke tunkara sai suka koma ga abubakar suka dinga dukansa suka dinga dukansa har ya faɗi ya soma aka kai shi gida akan me akan taimakon addini kenan ashe duk wanda za a yi magana kamar yadda malamai ke cewa duk wani ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani in ka ji wane ne yafi cancanta ya fi ya ayyuhal amanu mu na yanzu ne ko su da suke qur'anin yana sauka a su suka fi cancanta abubakar shine farkon wanda yayi imani a cikin manya ko shi ya kira irin su umar irin su usman a dalilin su suka musulunta ali yana cikin farko farko khadija tana cikin farko farko bilal suhaib ha su ne farko farko inda ake musu azaba a kan musulunci ko sun tsaye da imanin su za ka haɗa kanka da su kai na yau ya kake ma addini addinin ma sai ka ga ya dace da yadda kake so kake yi ba yadda Allah da manzo suke so ba in yadda Allah da manzo suke so kake yi ka duba rayuwarka a duba bukukuwanka idan aka yi maka haihuwa idan aka yi maka mutuwa in ka zo aure a saye da sayarwanka ya mu'amalar ka. yadda annabi ya karanta ko yadda kake so yanzu shine za ka haɗa kanka da su matarka kullum kuna faɗa ta sa hijabi tana cewa ita lima ya yi ko kuma ta ce ita za ta sa hijabi ko kuma ka ce da Allah ki sa gele ba haka suke faɗa da masu matan ku ba matan sahabbai ba lokacin da aka saukar da ayar يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من jalabibihin da umarni ya sauko mata للي بيجوكنا jikunansu بس su سنة suna cewa sai mijinmu ya samu kuɗi ya sayo mana yadin hijabi ba labule labule na gidansu suka تيري cirewa suka dinka suka wannan fari wannan ja wannan baki mace kayan ta daya kala biyar kala shida don bin umarnin Allah an zauna ana shan giya Allah ya ce giya haramun ne take suka zuba sai yanzu an ce haramun sai in ranka ya baki kace wallahi yau dinnan tunda raina ya baki bari in sha kwalba biyu wani ya baya san taba amma wani rashi ya baki zai sha kwali na shi kenan sai ya huce nawa suke da tramol a jihun su a cikin masallaci zai faɗi Allah ya tallace su nawa suke da dan burun su da dan layan su mara hanci in yayi sajada zai faɗi kuma ya dauka an riga an gani ba duk Allah ya ruwa mana asiri muna tafiya ba to kar mu ce za mu hada kan gobe ayar tana magana da duk wanda ya cire dukiyar sai taimaki addinin Allah man afa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanaysiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzaba bil husna fa sanaysiruhu lil husra وما يغني عنه ماله إذا تردى دوكي سبعات أنفاني شبا idan Allah madaukaki ya sa ya gangara a cikin wuta Allah shi kiyaye na'am kafin nan ruwaye sun tabbata wanda suke nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa babu wani daga cikin mafati yana da wato matabbacinsa a cikin aljanna da matabbacinsa a cikin kamar yadda sa hadisin Ali radiyallahu anhu ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci jana'iza kafin abin da gawa sai zauna ya ɗauki itace yana takan ƙasa haka sai ke so babu wani daga cikin ku ko kuma babu wani rai mai numfashi ba sai Allah rubuta makomansa a gidan aljanna ko a cikin wuta a rubuta shi shaƙi ne ko sa'idi ne wani ce ya rasulullah to in haka ne mu bar aiki mana mu dogara da abin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi a'a ku yi aiki wa man kana min ahli sa'ada fa yasyaru lahu in mutum ya zama dan aljanna ne za a yassara masa sai ya zama dan aljanna hakan nan wanda kuma ya zama dan shaqawa dan wuta shi ma za a yassara masa aikin ne dan wuta saboda haka idan kana barna kullum barna tana samun sauki a gare ka to ka ji tsoro kar kana cikin wanda aka sassauta musu su je wuta Allah ya ce mai inna alaina lal huda lalle shiriya da wato akan mu ne alaina lal huda shiriya tana kan mu mu muke shirye da wannan ke so wa inna lana lal akhirata wal ula sannan kuma lahira ma ta ne kuma duniya ma ta mu an ka ga mun ya samu ta mun ka baya alaina lal huda shiriya gare mu ne zuwa halal da haram zuwa dacewa da gaskiya ta Allah sai ta Allah ya kore shiryarwa na datarwa daga yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shirye da wanda kake so Allah ne ke shirye da wanda yake so wannan shiriya na dakarwa ne mutum yayi amma shiriya na bayyana gaskiya annabi innaka la tahdi ila siratal mustaqim inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula lalle lahira ta mace duniyar ma ta mace muna ba da ita ga wanda muke so فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ألا ما تفجيت فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم للي ناقر قديكم نارا أقوى وتوتى تلظى ميكونة تنا بالبقع wannan wuta la yaslaha illa al ba wanda zai shige ta ba wanda wutar za ta kona sai mafi a cikin mutane al-ashqa mara rabo na lahira wane ne wannan shine allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya ta ayoyin Allah ya juya baya ga barin imani to wannan shine zai shiga wannan azaba Azaban lahira ba kamar ta duniya ba ce mafi saukin azabar lahira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ahwala inna ahwala ahlan nari azaba mafi saukin azaba mutane azaba a cikin wuta dan tashin kiyama shine mutumin da za a bashi na alai za a bashi takalma guda biyu zai taka takalmin ya tsaya sauran jikinsa duk baya a cikin wutan takalma na wuta aka yi masa amma kwakwalwansa yana tafasa yana jin kamar ba wanda ya kai shi zafin azaba a wuta amma kuma shine mafi saukin azaba to wannan mai sa takalmi haka ina wanda aka yi masa wandon wuta aka yi masa rigar wuta aka yi masa hular wuta cinsa da shansa kuma wuta numfashinsa wuta me za ka ce da wannan Allah Allah ta kare mu daga azabar alladhi kazzaba wata walla. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata dukkan al'umma ta za su ga aljanna illa man aba sai wanda yake qalu wa man yaba ya rasulullah wai zai ki shiga aljanna dadin ta da muka ji ni'imar ta da muka ji wai zai ki shiga ya annabi ya faɗa man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya bi ni to ya shiga aljanna duk wanda ya bi ni ba duk wanda yake yana so na ya yi abin da yake so ba a mu ya annabi ne a mu ga zaka gane mu waye waye a'a a fa'ani wanda ya bi ni bi kuma qalban wa qanadan qawlan wa amalan a zuciyarka ka bi shi a jikinka ka bi shi yadda kake kana bin shi aikin ta nuna kana bi shi ta ya za a ce kai kana son annabi kana bin annabi kuma a aure yarka ta za ta yanka kek da sa a bakin mijinta a bainar jama'a da wata riga irin na 'yan wuta kana wajen kana zaune haka annabi ya yi lokacin da ya auren da fatima me yasa ba za ka yi abin da ya yi lokacin da ya auren da fatima ba son annabi ba ta san baki bane tana son annabi tana rantsuwan ƙarya a kasuwanci kana cin amana kana yaudara kana kalbi yace man ghassana laysa minna ga iyalinka kana da shi ka kika kawo ne wai kai masoyin annabi ne annabi ya bar gidansa ba cefane ne kana dukar matarka haka annabi ƴaƴanka ba ka so masu zo wajenka wani in ga ‘ya'yanka matsage sai musu suna zuwa suna ta kuka babanmu bayya son babanmu bayya son ganin mu annabi da yana sallah ma jikarsa za ta hau bayan shi ba zai yi motsi ba sai ta sauka har sabai su ɗauka ko na ba ne ya samu annabi in ya tashi daga baya sai ce ai kun ga na tsawaita din ya tashi ta hau baya na shi yasa ban in yanke mata wasan ka duba lokacin da afra ne wanda yake yana da yara goma bayar sunnatan ko ɗaya annabi ya ce awa amliku lak in kana Allah naza'a min qalbika rahma man la yarham la yarham dabba suna jin daɗi tare da annabi sai mutane ba sa jin daɗi tare da kai kuma wai kana bin annabi wallahi sai kiyama ta tsaya za ku ga abin kunya da yawa da suke cewa suna bin annabi na annabi zai ci a nisantar da su me yasa zai ci al'umma ta yi jibril zai ce innaka la tadri ma ahdathu ba'd bayan ka fin canza addinin baka san abin da suka farar ba annabi ce su nisanta su nisanta duk da tausayin sa da son al'ummarsa zai ci a nisantar da su saboda haka in za ka yi musulunci na uwa ka tsaya ka yi musulunci na gaskiya kada ka yaudari kanka kada ka sai da lahiranka don duniyar wasu ai suna gani na ai za a yi magana ai in ban yi ba za a ce ban yi ba in ai ban gani cikin taron ba za a ce kaza saboda haka to ya za a yi jama'a ne ya za a yi jama'a ne ya za a yi jama'a ne to ran da za a shiga kabari to ina za a yi da jama'an za su bi ka ne ko za su zauna mala'ika zai tambaye ka kai kadai من ربك وما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بئت فيه a lokacin ina wanda kake jin kunyansu gashi annabi ya ce duk al'umma za su ga aljanna sai wanda bai yaso waye zirki bai yaso wanda ya bi ni yana so shiga aljanna wa man asani faqad ata wanda ya saba min zai bi shiga aljanna in bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin magana yana nan cikin aiki yana cikin ibada duk rayuwa domin shi annabi ya zai karantar da mu rayuwar ne gaba daya a cikin addini salman al-farisi ne ko wani yake tambayan da yake cewa allama kun nabiyyukum kullu shay annabi ya karantar da ko komai yace eh allama na kullu shay hatta al-qira'a har shiga gida annabi ya koya mana shiga bayan gida za ka tsuguna ka yi ɗahara ya ce kada mu kama al'auranmu da hannun dama kar mu yi tsarki da hannun dama wannan annabi sai ne ya karanta ka ki kai karatu sai ka zo kana cewa to a sallar azhar da ake karatu idan na yi karatun fatiha in ɗaura sura ko kuma fatiha sallah ake yi wai har yanzu shekaran sa arba'in arba'in da biyar yana sallan azhar bai sa ana dora sura akan fatiha ba wannan mayo ya zama ya samu hanyar araha ya zai ɗauki waya ne ya kira an ba da namba shi yasa ya kira yana tambaya wai in sa sura ne a raka na biyu na farko a sallar azhar ko fatiha kadai zan yi irin wannan in yana gaban ka ba sai ka koya masa darasi ba Allah ya wasai jannabu na atqa da sannu za a nisantar da waɗanda suka yi takawa su wane ne alladhi yu'ti malahu yatazakka shine wannan da yake bada dukiyarsa ya tazakka yana tsarkakuwa yana bada dukiya don ya tsarkaka khudh amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim shine tsarkakawa idan mutum ya bada zaka ya tsarkake kansa yuti ma lahu zakka. wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu fa ga wani mutum da yayi masa wata ni'ima da yake takawa a wannan bayar wanda yake yi a yana bayarwa illa ibtida'a wajhi rabbil ta'ala don neman yadda mahalicin sa yake ba yana bayarwa ne don a saka masa ba ko kuma yana bayarwa ne don an yi masa wani alheri ya bayar ya saka wanda ya masa a'a yana bayarwa don Allah ne don ya samu sakai a wajen Allah idan ya ɗauki misali ya baiwa miskini ya baiwa fakiri to ba wai yana bayarwa ne don a saka masa daga wannan wanda ya baiwa ba kamar yadda ayar da take cewa inna ma nuqimukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatan wani godiya ko wata sakayya a gare ku Allah kake nema ya saka mana illa bitiba'a wajhu rabbil ala yayi ne bai samu sakai a wajen Allah kamar da muka faɗa aka je akan abbakar ayoyin suke magana to amma shi ma ya shiga ciki wani ma ya shiga ciki walau sawfa yarda da sannu zai yarda duk wanda ya siffantu da wannan siffa na ba da abu saboda Allah ba tare da neman yarda mutane ba to Allah zai ba shi shi ma zai yarda na'am بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقرر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى إذا ما سورة مكية ayoyinta guda goma sha ɗaya suna karantar da mu wato martani ga mushrikai da suke cewa Allah ya rabu da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya bada da rantsuwa a farkon sura yana cewa duha ina rantsuwa da lokacin duha cikin lokacin hanci farkon yin wallahi da kuma ina rantsuwa da dare idan saja idan daren yayi duhu duhun ya rige ma wadda aka rabbuka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ka bai barka ba wa ma qala kuma bai fishi da kai ba bai ki ka ba da duk ga cewa wahayi ya dan yi jinkiri da Muhammad ai sa ya kyale shi sai Allah ya ce ma wadda aka rabbuka ubangijinka bai barka ba yana tare da kai wa ma qala kuma bai ki ka ba bal ahabbul khalqi ilayhi huwa anta yayyin halitta da Allah ya ce zo ma shi ne kai sallallahu alaihi wa sallam walal a haka ne Allah ya ce walal akhiratu khairun laka min al-ula kuma gidan alkhairi ya fi maka alkhairi ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam gidan lahira ya fi don Allah yana son shi ne ya ɗaukaka shi wa rafa'na laka dhikra ko Allah ya ɗaukaka ambaton sa sallallahu alaihi wa don yana son sa duk inda aka ce Allah sai ka ji an tara sunan sunan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وللآخرة خير لك إلى الله رأسي في الخير قليك سبول نعمة الله يتانا من الأولى أتى الدنيا شيء تعلم صلى الله عليه وسلم ألا يباك ذاته وتلينا دون كن صحابي إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده Allah ya bashi zaɓi game da abin da yake wajen Allah da kuma duniya fasara zalika al'abdu ma inda Allah sai wannan bawan ya zabi abin da ke wajen Allah sai annabi ya shiru sai Abakar ya fashe da kuka sai sahabbai suka ce ya kuma za ta yi kuka annabi ya ba mu labari wani an ba shi zaɓin duniya da lahira ya zaɓi lahira sai ce ba ku sani ba wanda aka ba shi zaɓin nan shine annabi kuma ya zaɓi lahira kenan zai bar mu kenan sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam gafa abin da abubakar ya faɗa annabi yace haka ne ya sa ya zama afqahu sahaba radiyallahu anhu wal akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuk kuma da sannu lam din nan an kawo shi don karfafa magana aka ce mawdi'a mawdi'a lil hasab wallahi da sannu Allah ubangijinka zai baka yutika rabbuk ubangijinka Allah zai baka fatarda zaka yadda za a baka za a baka har ka yadda kuma Allah ya bashi kuma ya yadda sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa manzo sallallahu alaihi wa sallam da al'ummar sa sune karshe amma kuma sune farkon shiga aljanna filin kiyama ba za a yi motsi ba sai annabi Allah ya baki ceto ya yi ceto me ya ji haka dukkan annabawa ma sai annabi ya ceto za su fara aiki al'ummata sun fara shiga kafin wasu su shiga kuma annabi ne wanda hatta a cikin aljanna zai yi ceto yan aljanna a cikin aljanna zai yi musu ceton da za a kara musu daraja yan wuta a cikin wuta annabi zai cece su a rage musu azaba ba kowa ba ne amma wasu ne ko in ce wani ne wala sofa yi ga rabbuka ta tarba da alaƙi alam ya zilka yatiman fa'awa shin ba ubangijin ka Allah ya same ka maraya ba ya tattaro ka fa'awa ma'ana ya baka duk abin da mutum yake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya rasu yana ciki ya ci masa ta rasu kafin ya cika shekara biyu yana wajen kakanta ko abdul mutallib bai jima ba kakansa abdul mutallib ya rasu wajen shekarar ta takwas daga nan ya kuma wajen babbansa abi talib yana wajen babban sabi talib har ya girma har ya kai lokacin da aka ba shi manzanci ya tashi a maraiki amma ka duba aikin da maraya ya yi a ce maraiki ba kasawa ba ne maraiki ba kaskanci ba ne ba ragwanci ba ne sai ta annabi ke gama na matsayin marayu a wurare daban-daban ya ce shi da wanda yake kula da maraya tare suke gidan aljanna ana ka da jikin ka hasani bil janna saboda haka mu kula da marayu mu taimaka musu mu share musu hawaye mu ma Allah zai share mana hawaye alam ka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan Allah ya same ka baka da sani wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سنة ودرك ضالا فهذا Allah ya same ka baka da sani da baka sani ba don kowa ya fita a cikin cikin ya kuma sa bai bai a wani yaro jariri an haife shi da ya fara magana aka ji ya haddace Qur'ani ƙarya ce ba wanda aka haife shi ya haddace Qur'ani ƙarya ce wallahi Qur'ani ya ƙarya ta shi ina yake wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal-absara kaga Allah ya fidda ku da cikin jami'a ba abin da kuka sani sai kuma wannan yace ai an haife shi ma ya haddace Qur'ani to wanne zamu dauka Qur'ani da ya haddace shi ya kare ta shi ba kike nan ba wajarka dalan hada. wa wajadaka a'ilan fa aghna ko kuma ubangiji ga Allah ya same ka a'ilan fa'iri wato baka da komai fa aghna Allah ya wadatar da kai ma'ana la tamliku shay'an ba abin da ka mallaka sai Allah ya wadatar da kai wadata dami wadata ta zuci wadata na duk abin da kake bukata sai ne Allah ya kama ka shi kusa ba tare da kaje kane ba wannan manu'i ne na wadata wani wadatan shine a ce kana da kuɗi kana da kaya in ka tashi zaka tsaya daga nau'in wadata yake Allah ya toshe maka bukata ka zan baka da kuɗi, sannan daga nau'in wadata yake duk lokacin da bukata ka ta tashi sai kaga Allah ya sauka ka abin ka samu shi ba tare da ka wahala ina zan shiga ina zan fada ina zan samu kana tunani ka kawai ya fada ran wani lokaci har wasu bayan Allah suna cewa suna tsoron karfa Allah yana jarraba da zaran sun sa rai ya kamata su yi kaza an yi kaza yana lissafi kawai kwatsam sai gashi Allah ya turo masa gashi nan fadla min Allah a ilan da mi Allah ya wadata shi da qana'i an yi jihadi ko duk musulmai suna cikin kuncin rayuwa sai Allah ya wadata har ya kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallata wanda yake da bashi akai ko in ya ji wannan yana da bashi akai zai ku sallaci gawan sai gashi Allah ya kawo wadata sai ta duk wanda ya mutu ya bar bashi a kansa a kawo fa ilayya wa fa amma al-yatima fala taqhar ko to fa amma al-yatima to fa shi maraya fala taqhar kada ka dinne shi alqahru shine ka gari jaye ka nuna masa fin karfi to maraya kar ka nuna masa fin karfi don saboda mahaifinsa ya rasu ka danne hakkinsa ka hana shi dukiyarsa wannan haramun ne yana daga cikin ka ba ina cin dukiyar maraya kuma duk wanda yake cin dukiyar maraya ba ya da kwanciyar hankali domin abin da ake so dama ka tausaya wa marayan wasu kai kuma in ka tafi Allah ya kawo wanda zai tausaya marayan ka shine wal yakfal ladina law taraku min qablihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida mu ji mutane su ji tsoron Allah wanda yana tsoron kar ya bar ƴaƴan da za su wahala to kar ya bar na wasu su wahala in ka tsaya na wani Allah zai tsaya na ka kama ta dinu sudan yadda kai haka za a saka maka to maraya kar a danne in an kwace a mayar maka an kwace filinsa a bashi na ji mutum sihiri a ji a warware ba da yawa ana yi wai kar su yi magana su da dukiyar mahaifinsa ba kar su yi magana wai ma a lokacin bikin nan ya zo ya nemi dukiyar mahaifinsa sai aka ja ka haɗa shi da sojoji aka ce boko haram da aka tafi me mutum zai yi da duniya yadda mahaifinsu ya tafi haka ne malaka gara mahaifinsu ya tafi cikin rufin asiri shi an ga ya tafi tafiyansa lafiya amma kai wani irin tafiya za ka yi ba za ka tafi kana ana za ka bar abin magana a baya Allah shi ke kalam yi ta ji abin da ba amma yatima fala taqra wa amma sa'ila fala tanha sa'annan mai mai rago mai tambaya kada kai mara tsawa idan mutum ya zo ya tambaye ka abu fala tanha kada kai mara tsawa in akwai ka bashi in babu ka ji Allah ba da sa'a kai irin yadda annabi an zo suna tambayar ya ba su su tambayar ya ba su tambayar har ya kare sai ce ma'aikun indi min khairin da tsira ba in akwai aure na ba zan hana ba mutum ya tambaye ka ko baka ce haka ba ba kana niyan bayarwa akwai akai hakuri in babu canji kai sai babu canji sai sai canji nawa ne wani zaka gaji ba da taro kai kana ganin dubu ɗaya ne canji nawa ne dubu ɗaya sai ce to nawa zai ɗauka kaji nawa zai dauka tun da dubu ɗaya ne eh, ƙalla ne za ka je ɗari ko zai cire ɗari tara ya baka sai karbi wannan dubu ya haka da kawai ya zika amma ka fi shi wadatar zuci in kuma ba ka da kuɗi a jiki sai atm ka sun ka to wallahi ka duba wallahi atm card in kuma ya cire maka pos ana yi akwai masu bara ba sani ba ko da shiri aka yi mai kudin ya nuna baya da kudi ya shirya atm kare to wannan ne ba shi mutum ne kuma sai shirya masa dos sai ga inji haka sai ya sa ya bashi da mutumin da yana da banki yana da dos kaga ya dauki bara sana'a kenan su ne irin wani da ran tashin kiyama za su tashi fuskar su ba na Allah shi ke wa amma sa'ila fala tanha karka yi markawa karka zage shi qaulul ma'arufin. wa maghfiratun khairun min sadaqati yasma'u to kai sadakan ma daga goranta masa ko ka zage shi gara ka gaya masa magana mai daɗi to ina kuma baka ba shi sadakan ba kuma za ka gaya magana mara daɗi kaga bai yi ba wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kuma sannan ni'imar ubangijinka Allah da ya baka fa haddith ka zantar shi yasa Allah ya ambata wa annabi adam zirka ya fi man fa'awa wa zarka ballan fahada wa zarka ha'ilan fa'azana wannan ana tuna masa baya ne sai maka dinga tuna ka zauna ka magana ni ina da ma ra'ayi ba ni da kowa ba ni da komai Allah ya bani yau ni ne suka za a ce ina da kana yau ni ne ake ina da kana yau ni ne ake ina da aure yau ni ne ake ina da ɗaya akwai lokacin da kai kan ma kana nan kana noke wannan can yau ni ne a ce ina da keke ina da mota yau ni ne zai yanka ragon dai yau ni ne har wai zai aure da ƴata duk marahil ɗin ni'ima ce fa haddi ka zantar ka faɗa mutane da kai ba kowa bane Allah ya yi ka ga annabi Allah yana gara gaya maka amma ba ta fuskar alfahari ba karka muna ni ina da shi ko ba ku da shi a'a ni ma da ba ni da shi Allah ba ni kuma Allah ba wal الأعمى wal والأقرع ko kisa tana da tsoro ai mutane uku shi wanda ya ci nasara din shi ne makahon ba da shi makaho ne mala'ika ya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma aka ba shi dukiya kinkiya ko lokacin da mala'ikan ya zo don ya jarrabe su kima ma sai ɗauki siffar su ta daɗin ya zo da siffobin da ya zo wa makahon sai ce yana da bukatar shi matafi ne ba da wuri sai su doga shi ka ce kasa ɗauki dabbar da kake so ni ma da ina da wannan ciwo makanta Allah ba ni lafiya ɗauki abin da kake so kaga suna wada baya kuma me ya faru da hakan Allah ya umar masa da ni'ima saboda haka kar mutane su manta ba a tafsirin bara ne ina jin na fada direban ka kana zagin sa kana jefa masa makulli nace ba mamaki Allah mai da kai ne direban shine alhaji me ga gari Allah yau da gobe ba wasa bane jikin ka ma ya kana gani yana tarzuwa balle abin duniya kin kana ji kana da karfi kana da shi shakan wa amma bi ni'mati rabbika fa hadithna بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشهر وسورة على نشر سورة وأن يجمعون إنصراف الصدر آية لا تقصني مكية كما آية سنة مغانا أكن نعمة الله كما صلى الله عليه وسلم Allah ya buɗe da cewa alam nasrah laka sadrak shin ba mun buɗe maka kirjinka ga ya inshirahu sadar yalwa ta kirji ya zama yana daukan dawainiya duka ɓacin rai da hayaniya da wane ne duk a jure a dauka wannan sai in Allah ya buɗe maka kirjinka musamman wanda Allah ya buɗe kirjinsa zuwa ga addini abu man sharaha Allah sadrahu lil islam ko wa ala amri amma wanda zuciyar babu addini yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' ba mu buɗe ma kirjinka ba ya kai manzo ba mu yalwata maka ba wa wada'na anka wizrak sannan mun sauke maka nauyinka wizrak nauyi na zunubi Allah ya dauke maka ya zama baka zunubi alladhi anqadha dhahrak wannan da yake nauyin bayanka nauyin zunubi zai sa baya yi nauyi musamman filin kiyama idan mutum ya ɗari zunubi idan tashin kiyama musamman abin da ya zalunta to gaskiya akwai musiba abin da kana ganin sa ba nauyi a duniya sai yayi nauyi a lahira to Allah ya dauke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani abu da yake nauya wato bayi bayansa sannan kuma Allah ya ce wa rafa'na laka dhikrak sannan mun daga maka ambatonka rafa'na laka dhikrak mun daga ambatonka wanda mun ambatonka ya zama yana sama fiye da ambaton komai yau irin yadda mutane suke kama sunan manzon sallallahu alaihi wasallam a duniya ba za ka iya kirgawa musulmai miliyan nawa a duniya bal biliyan da miliyan abin nan rabi aka ce ko biliyan ɗaya da rabi wannan wanda suka kiyasta kenan na Allah ba ku sani wannan na mutane ko ke gaba ku yi na aljanu ba su kuma ba kai da mutane muna da mutane musulmai akwai aljanu minna salihuna wa minna kunna tara'ika idada to aljanun musulman aljanu musulman mutane kowa kullum zai salla sau biyar a sallan nan zai yi tahiyya sai ya kama sunan annabi in zai ikama sai ya kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a kiran sallah sai an kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda banda salatin da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam kadai Allah bai dauka sunan shi ba akan minara ashhadu an la ilaha illa Allah zaka ji wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a kiran sallah a iqama Allah ya ɗaukaka sunansa a darasi a makarantu a islamiyoyi a halakat a masallaci haddatana haddatana qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi don a yawaita masallaci sai ce ragma an famri in zikirtu inda huwa lam yusalli alaihi huwa laka dukka ji muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kowane da musulmi sai ya fara da mutum ne da aljanna kaga kenan Allah ya ɗaukaka sunansa sallallahu alaihi wa sallam kuma duk suna roƙon ceto Allah ya bashi ya Allah ka ba mu ceton annabi nan tashin kiyama za a zo a ce ina wane ina wane da ce ku je ga Muhammad nabiyin da an gafarta masa zunubi za a zo zai ce ana laha ana laha zai zai faɗi yin sajada ya nemi ceto a bashi asa ayyam asa rabbuka maqaman wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra to tare da kunci akwai wani tsaro lallai tare da kunci akwai wani tsaro inna ma'al usri yusra lalle tare da kunci akwai wani duk kuncin da zo akwai ko a rayuwar duniya ce ko a har hatta addini ne. akwai ka'idar usuliyya ba al'amru idza daqa tasa'a wa idza tasa'a ba in abu yayi kunci sai a samu yarwa in an samu kunci na rashin lafiya aka ce kai kabar aji ko in an samu kunci na tafiya aka ce ka aje aji an samu kunci na rashin lafiya aka ce kai sallah azumi ga sunan sauki sauki sauki cikin addini ma'al usri yusra to in ka shiga kuncin rayuwa sai ka rayuwa ta kare kenan a'a akwai wani sauki da yana kuma kaga al-usr sun zo da ma'arifa ko amma yusr yusr nakira ce ma'arifa dukan su biyu abu ɗaya ne amma nakira din akwai tanawwa sai su ake cewa dan ya daliba usrun yusrayn kuncin ɗaya ne dukan su mai ma'arifa amma yusr din nakira din daban-daban ne kenan saukin Allah din sun fi kuncin yawa in ka shiga kunci karka da tsammani ka yi ka bincika kanka ka koma ga Allah ka kyautata wa Allah ka san ba mai ai Allah ya kawo fa idza fan fansab idan ka gama aikin ka ka fitar ga abin da kake yi fansab sai ka kahu da ibada ka bi kufa da addu'a ibada ana son mutum mai da hankali ba za a ce kana dako kana sallah ko ko kana wanki kana sallah sai ba zai yiwu ba to in ka gama wankin ka lokacin sallah ya sauka ka huka yi sallah ka tsaya kai addu'a ina fa idan faratta san sabba idan ka fita daga abin da kake yi ka kahu wajen wato ambaton Allah subhanahu wata'ala wa ila rabbika farghab kuma ka kudi zuwa ga ubangijinka ka nema daga rahamarsa ya baka نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين وانا سورة ايه بكتي مغانا اكان التين لكما زيتون وانا الله يجران سواده سورة مكية آيين تا ودا تقصني الله من أزيكي والتين والزيتون انا rantsuwa da wato itaciyar tin da kuma zaitun mun san itace ne wannan da yake da mai ko tin kuma shine baure a tin baure ko wanda ana danyen sama ana ci kuma ana busa yana da ɗaya ƙanana ƙanana a ciki yana da zaƙi musamman in a bushe ne to Allah yana rantsuwa da wa'annan itatuwa yana itatuwa ne masu daraja Allah yana lafsin zara ila itatuwa wa turi sinina hakan nan Allah yana rantsuwa da turi sinina dutsen turi sina sinin wannan da Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam sannan kuma wa hadal baladil amin ina rantsuwa da wannan gari amintacce shi ne garin makka Allah ya aminta da garin makka daga yaƙe-yaƙe daga mallakar wani wani ya ce ya mallaki makka ba a taɓa yi ba sai yasa Allah ya ce wal yatawwafu bil baitil atiq daga cikin ma'anar atiq wato ‘yantacciyar ƙasa ce ba a taɓa mallakar ta ba da mulkin mallaka na turai Allah maɗaukake ce da tsari falakanar insana fi ahsani taƙoyi da hakika mun halitti mutum ɗan adam a matsaya mafi kyawu ahsani taƙoyi fitran da Allah ya mutum ƙila da yau Allah ya wa mutum shine mafi kyawun halitta sai yasa Allah ya karrama shi ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا من الطيبات Allah ya karrama dan adam a tudu da ruwa ba abin da yake dan adam daraja sai Allah ya halitta dan adam a kyakkyawan halitta ya aje shi a cikin sannan muka mayar da shi bayan wannan kyakkyawan halittar da aka yi masa aka mayar da shi can kasan kasa mafi kaskancin kaskanci me ake nufi asfala safilin wasu malaman suka ce shine mutum a yadda da shi tsufa da an yi ta kyakkyawan halitta bulbul jariri daɗin ɗaukawa daɗin wasa da kai ko har za ka kai wani lokacin ma an ɗauke ka ya za ka ɗaga wannan katon ko ka girma yanzu ka wuce a ɗauke ka ai wasa da kai to kana zuwa ka girma ka yi ƙarfi ka yi kyawu ka cika sai kuma me ka koma ba Allahu ladhi khalaqakum min dha'fin kuma ja'ala min ba'di da'fin quwwa kuma ja'ala min ba'di quwwatin sai ka je rauni da'fan da kuma shaiba. asfala sabin sai ga mutum ya yankwani ya yankwani ya yankwani tsayuwa ba za ta yi ba ci ba za a yi a ci ba in aje masa soyayyen kaza ya fi son kudin kanwa in an ce ga budurwa kawo sadaki ya fi son ya riƙe sabbin sai kalli aljibla gaba ɗaya ya gama yanzu kawai jiji yana jira ya samu kalmar shahada ya samu gudunin a al'asfa da kafirin ne wannan kowa in yayi tsawon yana jira sa in kuma ka tafi kafin nan to shi nan a lafiya asfa da kafirin illa na amanu Allah ya ce to sai dai nan bayan Allah da suka yi imani to wannan asfala safirin idan aka fassara da cewa an mai da mutum mafi kaskancin rayuwa bayan ya kan halitta shi da kyakkyawar halitta bai zo ya bi Allah ba to karshe mai zai je zai je wuta wuta kuma aswalar sabili ne to waye zai kubuta daga wannan illal ladina amanu wanda aka ba shi kyakkyawar halitta ya yi amfani da daman da ya samu wajen bauta wa Allah wa amilu salihati kuma su ayyuka na kwarai Allah ya tafi lahum ajrun ghayru mamnun akwai gare su lada wanda ba mai yankewa ba fa ma yukadibuka ba'd bid-din sannan kuma sai Allah ya juyar da magana daga gaiba zuwa wato kifa wane ne zai karyata ka me zai sa ka karyata bayan kuma al'amari ya faru bidini da wannan sakayya wannan wato mushrikai suna karyata tashin kiyama yanzu ga shi kiyama ta tsaya ko to yanzu waye zai iya karyatawa in kiyama ta tsaya ko da zai ce karya ne ba waye zai karyatar da kai ba a dubbaikin abin ya faru bidini da wannan sakayya babu mai karyatawa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shin ba Allah ne mai hukunta masu hukunci ba ahkamil hakimin wato mafi cancantan hukunci kuma masu hukunci duk wanda zai hukunci ba kamar Allah ba hukuncin Allah shine mafi daidai hukuncin Allah shine da adalci da hikima بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الحمد لله Allah ya sa albarkacin abin da muka samu Allah ya gafarta mana abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya sa rayuwar mu ta yi albarka Allah ya sa ɗayan mu ta yi albarka bukatun mu na alkhairi ne muna roƙon Allah ya biya mana duk wanda yake da bukata na addu'a Allah ya biya masa bukatun sa wa sallallahu wa sallim wa barik ala wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Gracias.